zaman gidan dole zaman gidan dole kowa na zaman gidan dole yan mata zaman gidan dole samari zaman gidan dole baba buhari zaman gidan dole yar fa'i zaman mu barayi ne barayi ne mu eh, no kuje so zan ba ku inda kuɗi ne akwai shi wallahi zan ba ku ba kudi bane muna so me kuke so me kuke garin kwaki garin kwaki garin kwaki eh biredi ko garin kwaki bredi maka zo maka zo ku ba mu da kwanan mu yi mu ci abinci ba kwana biyu kwana biyu ba mu ci abinci ba oga ita ma wannan tana gidan zaman gidan dole kenan dan Allah zaman gidan dole ko kuma zaman gidan zamu je ku mu tafi aikin ta wallahi zamu zama yarinyan ku zamu zama yaron ku kana da garin kwaki za bi mu ina wallahi aikin oga wannan tafi mu adiya mu banki sai yau kana biyo mu za mu zaki sai banki ku zauna da DNS Tisha Maniyo sai an ga musu ma hukata ne da kuma abinci in da ka bada abinci kwara ka bada kuɗi bangale ba ka wallahi talla da kuma abinci na da Allah mahaukata ne mun zamu ba su abinci ana ba su abincin yadda ake na na rantsa da Allah wallahi wallahi tallahi kai muna nan ba mu tafi ba ki zuba mana namu eh eh